قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من حاجة وأشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون الشبر لولا أن مالك الملوك أملكهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ويشربون لولا أن أطعمهم الله وسكاهم وأشهد أن كل أغنياء الأرض فقراء عند الله آمين مولى محمد الثاني أبو بكر ابن حزم آمين حياك الله ومرحبا بك الملك من ولاه وعليكم السلام تاهر أبو بكر بانكي والغني من أغناه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa dukkan godiya da jinjina da yabawa ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya hada fuskokinmu a daidai wannan lokacin a daidai wannan lokacin muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka to insha Allah ta'ala kamar yadda 'yan uwa suka sani darasi ne wanda take da take takenta sananne ne jawahirul ma'ani a mizanin shari'a jawahirul ma'ani a mizanin shari'a wannan shine taken zaman amma sai dai yau akwai wani karin haske daban wanda muka sana cewa fana'un nari karewar wuta wato wannan zaman insha Allah ta'ala abubuwa ne wanda za mu haska wa 'yan uwa su kalla daga littafi kamar yadda dama al'ada mu haka take sannan kuma inda muka ga kuskure na rubutu na larabci muna iya gyarawa a cikin littafin jawahirul ma'ani kuma yadda kuka sani har ila yau matsala wanda suke kafirta ahlus sunna wal jama'a akan karewar wuta suna cewa ibnu taymiya ya ce wutan lahira za ta kare saboda haka shi kafiri ne suna faɗin wannan magana so da yawa na yi darasi so uku banda wannan akan karewar wuta amma wannan daban ne na yau daban ne don akwai abun daban. ban zakulo a baya can ba yau zan zakulo musu a cikin littafin jawahirun wa'ani. sai mu gani mu haskawa duniya wanda suke jifa mu da shi duniya ta kalla akwai ko babu yadda suke tuhuma mu da cewa mun ce tuta tana karewa za mu nuna wa duniya inda suka karanta yadda suka karanta haka take a gurin ko ba haka bane za mu nuna wa duniya sannan kuma mu wanke Ibn taymiya kan tuhuman da suka yi na cewa wai ya ce wuta lahira za ta kare mu wanke shi tas tukunna mu tattara kayansu mu mayar musu mu ga yadda za su wanke kansu su kuma yau za mu azawa za mu zan aza yasa a inda zan karanta duniya ta kalla wajen karya tasu Sana zan dauki yasa na in aza a littafinsu nuna wa duniya ga inda suka ce wuta tana karewa mu ga wanda ya isa wanda ya haifu a cikin tijjaniya mu ga kuma shi yadda zai warware wanda za mu faɗa mu ko za mu nuna duniya izar sunna yau insha Allah ta'ala za mu nuna musu izar sunna mu rusa wanda suka ajiye mu kuma mu ajiye su kasa rusawa tabbas za mu rusa tabbas za mu yi gini da kuma ba su rusa ba a littafinsu insha Allah ta'ala yau ina so ma ku yawaita rubuta mun izar sunna don duniya ta kalla mai kyau yau insha Allah ta'ala wannan shine shimfiɗa ta farko insha Allah baya ga haka karatun tana da wani salo ne biyu zuwa uku farko zan hasko daga littafin hajjil arwa daga ire-iren yawa in kore abinda suka fada wa ibnu taimiyya farko kenan sannan kuma in kawo inda ibn taymiya yake tabbatarwa duniya wutan lahira dindindin ne ba mai karewa ba ne shi ma nuna duniya sannan kuma in zo littafin su uwa uba in rubuta in nuna wa duniya ko kace in aza hannu nuna wa duniya ce ga inda suka ce wutan jahannama za ta kare wallahi zai yi wuya yau kam za su ga izar sunna tabbas ko kwarkwanto babu wallahi dara ta ci gida ko riga kun ba da hukuncin kafirci ko riga kun ce mushriki ne wanda ya fi haka har ma cewa kuka yi ma ittifakin malaman duniya ne duk wanda ya ce wutan lahirar ta kare kafiri ne bayan babu wannan ittifakin tukunnawa idan muka yadda ittifaki ne dara ta ci gida sannan na uku zan yi magana da yarenku. na farko tukuna sai mu zo in yi magana da yaren mu yaren kuna ku 'yan tarika tijjaniya masu kafirtawa don wannan ku kuma zan yi magana yaren ku a kan shehunku zan ariya harcinku a kan shehunku zan ari yarenku a kan shehunku zan gwada shehunku a kan mezaninku ɗaya kenan sannan kuma in yi magana da yarenmu na ahalusunna wal jama'a a kan wannan matsala kamar yadda na fada so bila adadin ni duk karatutuka na bana gafarta Ahmad Tijjani ba wanda ya yi sai ya zakulo inda nace gashi nan na ayyana sunan shi nace Ahmad Tijjani kafiri ne wallahi duk duniya babu ba za ka iya ka samu ba kuma bana baya baya daga hali na wannan din amma zan ari yaren ku yau in hau kansa zan ari zan ari tarikan ku in shiga littafin tarikan ku wannan shine yau izzar sunna Na ga Allah wani ya rauta walillahi al-izzatu wali rasulihi wali mu'minina walakin al-munafiqina la maza to insha Allah ta'ala farko za mu duba littafin hadil arwah ila bilad afra kamar yadda su suke nuna wa duniya hadil arwah ila biladil afra zan nuna muku littafin sannan sai mu je shafin Muga kuma yadda suke karantawa haka ne a gurin ko kuma da wani ma'auni suka ajiye ibnu taymiya a wajen a wajen alaihi rahmatullah to bari ka yan uwa a gurguje su ga littafin hadil arwah ila biladil Afra. kun ga yadda take wannan ita ce littafin hajjil arwa kamar yana kuka ganta a rubuce hajjil arwa ila biladil afra hajjil arwa ila biladil afra na ibnu kaimil jauziya kun ganta talif nashi Alimamu Abi Abdullahi Muhammadu Muhammadu Bakar, bani a yi yuba mini ibin kai ya yi minin jauzaiya, ibin kai ya ne buni Ahmad shafi dari bakwai da talatin, sabon tati, kuma bidayar fasalin kuna wannan shine farkon fasali a littafin fasulun wa amma badiyatun nari wa dawamuha fakala shekul islam fiha kaulani معروفان عند السلف والخلف والنزاع fi zalika معروف عن التابعين daga nan magana ibnu taymiya ya kare kun ga an sa full stop kuma kun ga an sa lamba guda a ina ibn taymiya ya wannan maganar ku ga yadda an sa namba guda mu sauka kasa hamishin mu kalla ina wani littafi ne wannan maganar daga ibn taymiya namba na farkon da aka sa kun gane ya sa kun ga yadda take bai kamata ya tafi shafin gaba ba kun ganta almasdarus sabiq wato masdarus sabiq ga ta nan ga masdarus sabiq a 729 kenan kun ga masdarin kun ga sunan littafin matukunna kaɗai kawai a risalatun radd alaman kalabi fana fana'il jannati wannan. nar sun littafin kenan fa a wannan littafin fa aka samu magana yi a akan wuta Abin mamaki ku duba sunan littafin zan zon hasa muku littafin da kanta muku kalla risalatun raddi sakon raddi ne ga wanda zai ce jahannama ko wuta za ta kare ko aljanna za ta kare kafin ibu taymiya duniya ba wanda ya wallafa littafi da wannan sunan duk duniya babu duka duniya ba wanda ya rubuta littafi yana raddi ga wanda yake wuta za ta kare sai ibu taymiya amma ka duba kuma a haka ma wai ana jefan shi Shi ne fa ya wallafa littafi shi ne farko fa a duniyan tarihi a duniyan tarihi ne farko wanda ya wallafa littafi yana raddi ga masu cewa wuta tana karewa amma waɗannan don kin gaskiya wai suna jefa shi wai shine yake wuta tana karewa bayan wanda ya wallafa littafi akan wuta tana karewa to abin littafi ne ya yi wannan maganar wa ma abadiyatun nari wa dawamuha fa qala shaykhul islam fiha qawlani ma'rufani an salafi wal khalaf wa nizaa'u fi dhalika ma'rufun inda tabi'in to shi ibn al-qayyim daga nan ya fara zance sa ga magana ibn qayyim daga nan wannan zuwa gaba duk magana ibn al-qayyim ne yace kultu ha huna aqwalun sab'a ga anan gurin magana bakwai ba magana biyu ne kawai ba magana bakwai a cikin bakwai nan fa suka sallake suka je suka dauka guda hudu da guda shida yaya aka manci daya ga na daya wannan ba su karanta ba Ka ga magana ne na khawarijawa da mu'tazila su ba su taba gurin ba sai suka zo suka sallake na biyu don kansu ne dama suka taba na biyu na za su kafarta malaminsu idan suka karanta wannan na biyu za su kafarta malaminsu to kai don girman Allah ka sallake na biyu ka je na hudu in ba rashin adalci ba ka sallake na biyu kana kallon na ɗaya an rubuta na biyu an rubuta na uku na hudu na biyar na shida na bakwai guda bakwai ne fa magana daban-daban bakwai ne amma kuma ya makancewa ɗayan bai shafe shi ba na biyu kuma malamin su ne ya fada kuma muninsa a cikin bokon gaba daya ba mai muni kamar na malamin nasu amma shi kuma aka yi haidin aka ki karantawa aka jaga karanta na hudu wanda shi wata nuna duniya ba magana ibn taymiya ba ne to ku duba na hudun jama'a malamin magana na biyu din kai magana ku duba na biyu wasani magana na biyu daga magana bakwai cikin masu cewa wutan lahira za ta kare in ji malamin su yace anna ahlaha yu'azzabuna fiha muddatan yan wuta za a yi musu azaba a cikin wuta sawun wani na sun kalibu alaihim sai ta juya musu wata buka sai ta tawanzu ko ta zama ta wanzu a cikin wutan tabi'atun nariya lahum tabi'an tasu ta zama ta saba wutan wato waye yau da gobe zai zahar musu saba wutan har ma ya kai ga ya na biha suna dandanon wutan ba su jin zafin wutan maimako su ji zafin suna jin dadin wutan yadda kana zaka sha AC a gidanka haka suke jin dadin wutan jahannama wai in ji malamin su sun makance wannan maganan ne yanzu wannan magana musulunci ne ya biya biha li muwafaqati li tabi'at don ya dace da su. Allah ya ce annar yuraduna alaykum kuma ya ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum Allah ya ce in kun so ku yi hakuri da wutan jahannama in kun ki karku hakuri duk dai ɗaya ne konuwanta har abada ne amma su suka ce wai dabiya su ya kuma na wuta suna ne imtuwa ma da wutan ibn al-qayyim ya ce wa hadha qawlu imam al-ittihadiyya <laughs> imam al-ittihadiyya ibn arabi at-ta'i shugaban masu komai Allah ne kanji wannan fa sun sallake sun wuce wannan maganar shugaban masu ittihadiyya masu kareta komai wa ƴan ta wujudi wanda suke ganin komai ma guda daya ne Allah ne kawai shugaban su ibnu arabi shi yayin wannan maganar a littafin fususul hikam kamar yadda na haska kwanaki baya a can yau mai insha Allah ta'ala zan haska ƴan uwa su kalla to wannan shine magana na biyu ga na biyu ku kalla wannan da magana ibnu arabi kenan da ya kawo ku je magana na uku ga baitin da ibnu arabi ya kawo kaduba yake cewa wa inda halo dara shaka'i fa inna wala ladati fiha na'imun mubainun anan kwanakin mun kawo idan yan wuta sun shiga wuta suna cikin ni'ima daidai yake da yan aljanna ce na'imu jinanin khuldi ni'iman <clears throat> aljanna haka suke dandana ba bambaci yake wal amru wahid yan aljanna da yan wuta duk daya ne gashi a rubuce kuna kallo gashi kuna kallo a rubuce in ji malamin su malamin su ya faɗa ibnu arabi ne ya faɗa 'yan wuta da 'yan aljanna duk daya ne to sun sallake wannan sun wuce ga na uku ga magana na uku kun gani kawulu man yaqul inna ala hayyu azabuna fiha ila kudu mahdud min ha. minha kaga ba wannan magana na uku shi ma sun sallake ba sai bai musu ba sai su zo na hudun ga na hudun alkawalin rabe wanda nan ne suka dauki suka kafirta ibnu taymiya kun gani alqaulur rabi to daga magana hudu suka kafirta ibnu taymiya so za mu ga ga a ilmancin jama'a ku duba ba na gani a cikin wannan lafazin suna da hujja ku kalla mai kyau arrabi'u na hudu kaulu mani ya kulu wannan magana ibn al ne fadin wanda yake cewa waye mani ya kulu nan akwai magana suna anan gurin akwai magana ibnu taymiya akwai sunan ibnu taymiya wannan gurin qawlu man yaqulu fadin wanda yake fadin cewa yakhrujuna minha suna fita daga wuta wa tabka naran ala haliha wuta tana dawwama tana wanzuwa halinta laisa fiha ahadun yu'azzab sai a samu wuta ba kowa cikin ana masa azaba ba ko daya sai ki hakahu shaykhul islam ku ibn taymiya ya hakaito ba bambanci tsakanin hikayan ibn taymiya da na ibn al-qayyim ana ma ibn al-qayyim gashi ya hakaito ya kawo in dai wannan zai kafirta ibn taymiya to ibn al-qayyim zai kafirta don shi ma hikaya ya kawo ibn al-qayyim ibn taymiya ma hikaya ya kawo kuma zan nuna muku daga littattafan duniya cewa wannan magana ibn taymiya da kanshi yana hakaito daga yan bid'a ne haka suka rubuta yana hakaito ne daga yan bid'a magana ne na yan bid'a to kuma ku duba littafin ku duba lamba wani an rubuta gurin ku duba gaban ibn taymiya ya to an sa lamba wani ku duba a yana ya to a wani littafi ya wannan magana ku duba littafin da ya magana inda muka fara yanzu risalatu raddi ala man kalbi fanayan jannati wan wannan. yanzu a littafi na wai zaka samu ibn taymiya ya ce wuta tana tana tana tana tana karewa fanawun nari sannan kuma mu duba lafazin akwai maganan fanauna na da lafazin nan jama'a magana ta ilimi ku duba lafazin mai kyau kaulu man kulu. yakhrujuna minha wa tabka naran ala haliha wa tabka naran ala haliha in ma wannan magana ibnu taymiya ne to ba maganan wuta tana karewa a nan sai dai 'yan wuta suna fita ne a gurin cewa kai wata bukanaran ala haliya wuta tana nan tana wanzuwa tana dawama a halinta haka yanzu a wannan lafazin akwai dalilin wuta tana karewa jama'a ku wa mai kyau da Allah in ba kawai makanta na zuciya mutum yake damunsa ba a lafazin wai zaka ce wai an ce wuta tana karewa yanzu anan akwai magana wuta tana karewa bayan magana ne na ibnul qayyim ya hakaito daga ibn taymiya ibn taymiya ya hakaito daga yan bid'a kuma zan kawo muku daga littafin sa wannan littafin arraddun daidai wannan wannan yake haka ya towa akan su wa yake magana zan kawo muku gurin insha Allah yanzu na zan kawo muku gurin me laifin Ibn in ya hikaya idan hikaya laifi ne Imam Suyuti ma haka ne za mu kawo muku na duniya Suyuti ma ya haka to wannan gurin me laifin sa zan kawo maganganun malaman sama da hamsin zan kawo duk sun haka to su ma kafurai ne su makafurai ne kaga magana ta kare a wannan gurin magana ibnu taymiya to kaga kuma radda yake ma yan bid'a ko kuma hikaya yake magana daga yan bid'a sai ce wal qur'an wa sunna ayna yuruddani Hazal kaul qawl yuruddani ala hadha kaul ya kamata don shine asli al littafin yuruddani Hazal al kamata kama to yanzu yan uwa wannan shine hadil arwa kuma wannan shine maganar ibnu taymiyah a wannan guri akwai magana fana'un nari a gaba ka nan na shida da suke dogaro da shi muje na shida wannan na hudu ne ba muje na shida ga na shida asadis asadis akwai magana ibn taymiya nan yanzu hikaya ke kawo akwai akwai sunan ibn taymiya nan amma wallahi malami na sosai da sa sunan ibn taymiya wannan goyi ibn taymiya ya ce qawlu man yaqulu tafni hayatuhum wa harakatuhum ina ji na bakwai ne na bakwai ne na'am ku zo gata gata nan na bakwai ne anan ne ake dauka kaulu man yaqulu bal yafniha rabbuha wa khaliquha tabaraka wa ta'ala fa innahu ja'ala laha 'amadan tantahi ilayhi thumma tafni wa yazulu azabuha jagwa ku yan anan ne kaga yanzu Allah jama'a akwai sunan ibn taymiya wannan gurin sai da aka kawo hikayan fa aka ce kala shaykhul islam wa kad nukila hadha al an umar wa ibn Mas'udin, wa bi huraira wa bi sa'id wa gairihim wannan magana na bakwai an samo daga sayyidina umar an samo daga daga sayyidina ibn mas'ud an samo daga an samo daga abu huraira da an samo daga abu sai da masauransu ka dogo fatuhul qadir na shaukani ka dogo fatuhul qadir na shaukani sauran ma ya kawo kai duba ma durul mansuna imamu suyuti yadda ya kawo su ma ya fi ibnu taimiyya mai yadda ya lissafo sahabban nan ya fi ibnu taimiyya ya fi ibnu taimiyya to to ku duba nan gurin ku duba inda na yi highlighting yanzu magana magana ibnu taimiyya ibnu kaim da ya kawo ibnu taimiyya ya ce an samu wani magana daga sahabban annabi da masauransu to yanzu kaddara ibnu taimiyya ya faɗi wannan wa yazulu ha ku duba mai kyau ku doki kamar yazulu azabuha shi shi ma shi ma sha jani ko tankocin wannan ya fada ku duba mai kyau bal rabu ha wa ha tabaraka wa ta'ala fa innahu la ha 'amadan tantahi ilayhi thumma tafni wa yazulu ha wa yazulu ha a can aka ce kuma ka wata buka naran ala haliha to wanne ne na ibnu taymiya cikin guda biyu nan a can wuta tana dawama yan cikin za su fita a nan kuma wuta tana karewa A zawa ma za ta zama babu kuma kuka ce duk ibnu taymiya fada to wanne ne nashi wuta za ta dawama ko za ta kare? kaga kon gaba kon baya ne wanne ne gaskiya a can tabuka naran a nan ta zolo wanne ne gaskiya wanne ne na ibnu taymiya <laughs> wanne ne na ibnu taimiyya a can aka ce wuta za ta wanzu ta buka narin ala haliha kun ce shi ibnu taymiya ne ya faɗa to mun yadda a nan kuma ya zulu azabuha shi ibnu mutaimiyya ya faɗa wanne ne gaskiya wanne ne daidai za ta karin ko za ta wanzu din wanne ne na ibnu taimiyya ko wanne ne daidai to bambancin bambancin maganan ibn taymiya in ma ya faɗa hikaya ibn taymiya da magana sha mutajani ya zuru bari ku kalla bari ku kalla jama'a ku duba kun gani Hikaya hikayatu ahmad ibn taymiya ya zuru azabuha kaulu ahmad bin muhammad at-tijjani yanqadi azabuha <laughs> ah zan zo duk cikin littafi ku duba wannan hikaya wannan kawul ka duba fa shi fa wannan labari labari ya bayar an ce yan bid'a sun ce shi kuma mutijani shi da kanshi ya fada yanka zai azabuha zan zo cikin littafi zan zo cikin littafi wanne ne ga hajjil arwa kun kalla kuma wannan magana na cikin hajjil arwa malamai suna cewa wannan maganar ba magana ibn taimiyya ba ne ba maganan hakan ba man ibn mai hikaya ya kawo daga yan bida'a hikaya ne daga yan bida'a ba ta karan kanshi bane ba ba tashi ne zancen amma ku kuka kuka yi ku jingina masa ya faɗi haka kun yi iya karfinku ku jingina masa ya ce wuta za ta kare mu kuma za mu nuna duniya insha Allah ta'ala shi fa ba inda ya ce wuta za ta kare ku ne kawai kuka kirkiri abunku kuka jingina masa ku ne kuka kirkiri abunku kuka jingina masa shi dai babu inda ya ce wuta za ta kare babu gurin daga littattafansa insha Allah ta'ala za mu haska wa 'yan uwa su kalla shi fa ba inda ya ce wuta za ta kare shi cewa ma yayi wuta za ta dawama dindindin amma da yawa daga cikin magabata za mu nuna muku su sun ce wannan magana makwata-kwata ba na ibnu taimiyya ba ne wannan maganar makwata-kwata ba na ibn taymiya ba ce shi kan ma hikaya ne ya yi labari ya ɗauko daga alfirak 'yan bida'a ya hakaito ba tashi ba ne zancen zan nuna muku daga littafi insha Allah ku kala tukunna mu zo mu garzayo inda yake wanke kanshi da kanshi mu kawo dalilai shi babba inda ya ce wuta ta karewa cewa ya wuta ta dawama dindindin ku duba maganganun malamai duba wannan maganar wannan magana kunga littafin lawamiul anwar a littafin lawamiul anwar kunga lawamiul anwar kunga inda aka rubuta ko tankwacin yadda ibn ibn kaim ya kawo hajjin arwa haka aka kawo kuma aka ce maka magana tana yan bida ibn taymiya ya kawo kala arabi qawlu man yaqulu yakhrujuna minha wa tabqa naran bihaliha laysa fiha ahadun yu'azzab ذكره الشيخ islam ابن تيمية an بعض أهل الفرق لا إله إلا الله قدوبة قدوبة ذكره الشيخ islam. ibn taymiya an a da ahalil firq magana ba nashi bane shi ma sheda kashi hikaya ya kawo daga yan bid'a ku duba yanda ku duba rubuce ga ta nan ku duba shafi 235 lawamil alwar kun ga ya yace wannan magana ta shi ma ya nakalto ne an ba da ahalil firak. daga wurin su yan bid'a ya nakalto kala sai ibn taimiyya ya ce wal qur'anu was sunna yaruddani ala hadzal qaul la ilaha illallah ku duba jama'a da kan shi ya kawo kuma ya yi musu raddi ya ce wal na was sunna yaruddani ala shi da kan shi an ba da ahlil firak daga wadansu 'yan bida ya haka yato zan kawo muku daga littafin sana'ar radd alaman kalbi il jannati wa nari inda ya yi wannan maganar kuma za ka kalla da harcinsa da rubutunsa daga yan bid'a ya nakalto ku duba ya kaza ulil i'tibar shi ma yadda ya fara kenan kun ga wani tafi daban ya kaza ulil i'tibar shafi 41 shi ma a kasa za ku ga a kasa kun gani a kasa ya rubuta arrabi'u qawlu man yaqulu yakhrujuna minha wa tabqa naran bihaliha laysa fiha ahadun yu'adhab kun kalla ليس فيها أحد يعذب ذكره شيخ الإسلام ibn taymiya rahimahullahu ta'ala an ba di ahalil firak kun kalla an ba di ahalil firak kamar wancan littafin shi ma haka ya kawo kun gani an ba di ahalil firak kala kun ga wannan magana sun ta waye ibn yi waye ibn al-qayyim waye ibn taymiya raddi a wancan littafin kun ga ce ibn taymiya ne ya fada ana ma kun ga ce kala wal qur'anu was sunna yaruddani ala hazal kaul au yaruddani hazal kaul kun ga rubuce to ina maganan ina magana da yake kuma bayan wannan din ina yake a cikin a cikin jilawul ne bi muhakamatul ahmadaini shi ma haka na ibnu ibnu taymiyyah ibnu haytham da aka har aka kawo wanda al'alama sai da abin albarakati ya kawo shi da kanshi haka ya ito ya rubuta yadda kuka ga mun karta anan daga al firak ne ya haka ito haka shi mana ba magana nashi na karan kanshi ba bari shi ku duba ku kalla kun kalla jila'ul ne bin muhakamatul ahmadaini kaga ahmad ibnu taymiya da ahmad al ibnu haitami kun gani cikin zancen Shafe dari hudu da arba'in da daya kun kalla shafi dari hudu arba'in da daya 411 kun kalla arrabiu kawai man ya kulu ya kurujuna minha wa tabka naran ala haliha laysa fiha ahadun yu'azzab hakahu shaykh islam an Ba'adil, al-firaq kun gani hakahu shaykh islam an Ba'adil, al ibn taymiya ya ba ya kawo hikayansa daga wani su yan bid'a wal kitabu was sunna yaruddanihi kun gani wannan shine magana ta ilimi wannan shine magana ta ilimi babu inda ka isa ka kawo ibn taymiya wai ya ce wuta tana karewa ko a cikin tafsirul qur'anil hakim na Sheikh Muhammad Abduhu shi ma haka ya kawo juzu ta takwas shafi saba'in da biyu yadda muka kanta na haka ya kawo shi ma cewa Ibn taimiya ya nakalto ne daga yan bid'a har nakaltowa yi ba tashi bane bari shi ma ita ma ku duba ku kalla ku kalla kun gani tafsirul al hakim kun gani kun gani ba al-ustad al-imam al-sheikh Muhammad Abduhu al-juz'u samin juzuyi na takwas to kun ga shafi saba'in da da ya zo kan wani magana kun gani ya kawo maganganun nan ya ce arrabi'u kun kalla kawulu man ya kulu ya kurujuna minha wa tabka naran ala hali laysa fihi ahadun yu'azzab hakahu shaykhul islam hakahu shaykhul islam wal qur'anu was sunna aidan yaruddani ala hazal kawul kama takaddama ina magana ibn taimiyya wannan gurin ina magana ya ce ina yake babu ba wanda ya sai kawo maka ga inda ibn taimiyya ya wannan maganar babu shi amma za mu je mu nuna muku daga littafin ar-raddu ala man kala bi jannati wan wanda shi ya rubuta da hannunsa abu da muka kawo gaba daya daga can aka ɗauko kaga aka ce wai waka baki mai shafi waka a bakin mai ita yafi to bari mu daga littafinsa shi Yaya ya rubuta ra'ayinsa ya fada ko hikaya kawo daga yan bida shi ma ra'ayinsa ne ya kawo ko hikaya daga yan bida kamar malaman suka malaman suka fada wanne ne bari ku duba littafin wanda na ce duk duniya ba wanda ya wallafa sai shi kun ga wannan littafin kun ga wannan littafin raddo على من كال بفناء الجنة والنار وانا تكر ابن تيمية يعني. الرد yanzu mutum ya wafa wannan littafin ka ce magana akan wai fana'un da shi ke ba sauran Allah duniya mutum zai wallafa wannan littafin ya yi wa masu wannan raddi kuma ka ce wa yana magana akan karewar wuta yanzu ka taba rayuwa ka wani ya wallafa irin wannan littafin kafin ibnu taymiya a duniya ka taba ji wani ya wallafa littafi irin wannan da wannan siyakin da wannan maudu'in kafin ibnu taymiya kudubu an raddu alaman kala bi fana'il nari wa bayanun akwali fi zalik Taalifu man kun kalla taalifu shaykhul islam taalifu shaykhul islam taalifu shaykhul islam abin abbas ahmad ibn abd al-halim ibn taymiya kun ga wanda ya wallafa kun ga mai littafin ga mawallafin arraddu raddu ala kala bi fana'il jannati wannan yanzu in duniya da adalci mutum ya wallafa irin wannan littafin wai kuma ka zo kana maganan wai ya ce wuta ta kare ka duba littafin da ya wallafa fa kana magana ya ce wuta za ta kare aina za ka samu wannan dalil a wannan littafin ka taba ga wanda ya wallafa irin wannan littafin a duniyar tarihi akwai wanda ya wallafa kwatankwacin wannan a duniyar tarihi ya ce maganan kare wuta a wani tafi yake magana wani ba magana ahalus suna bane magana wata tana karewa magana yan bid'a ne bari ku kalla da bakinsa yake magana abubuwan da yake littafi ta tafasa da yawa ne kun kalla shafi ta hamsin da biyu a littafin kenan shafi ta hamsin da biyu ya ce wa ammal kaulu بفناء النار وفيها قولان معروفان عن السلف والخلف والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم kaga magana da ibnu ibn magana da yake littafin hajjal arwah wanda muka yi shi yanzu ga daga bakin mai ita ga daga bakin mai shi wancan ai daga hajjal arwah muka muka kalla ga na hajjal arwah gana hajjul arwa kun kalla gana hajjul arwa wa amma badiyatun nari wa dawamuha fa qala shaykhul islam daga nan fa fiha qawlani ma'rufani an salafi wal khalaf wan niza'u fi zalika ma'rufun an tabi'in wannan wannan na ابن القيم قال ابن تيمية كما وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم قل كلا وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من يدخلها في دوام عذاب من يدخلها فإن الذين يقولون inna azabahu lahu haddun yantahi ilayhi laysa bida'imin kadawami na'imil janna kada yaquluna kaga hikayan da suka ce an ba da ahli firak kaga yana kawa ba kaga ana magana fa innal ladzina yaquluna kaga ba zancen sa ne gina eh ka kada yaquluna kaji innaha kada tafni kaga magana nasu yake hikaya ba tashi bane wa kad yaquluna innahum yakhrujuna minha fala yabka fiha ahadun lakin kad yuqalu innahum lam yuridu bidhalika annahum yakhrujuna minha yakhrujuna ma'a baka'il azabiha ala ghairi ahad bal yafni azabuha wa hadha huwa ma'na fana'uha huwa ma'na fana'iha huwa ma'na fana'iha to kaga yanzu anan kaga yanda ya kawo hikaya sai yace wa kad nukila hadha al-qawlu an Umar wa ibn Mas'ud وابي هريره وابي ثن الخدري وغيرهم ga daga bakin mai ita daga bakin mai ita to wannan shine daga bakin mai ita kaga shi kun ga shi abin da ya faɗa kenan shi abin da ya gaya duniya ga ta nan amma ka zo aka tilasta masa an ce ya ce wuta za ta kare duk wanda yake ya san wannan mas'ala ya je ya duba littafin nan na raddu ala man kala bi ya jannati wan zai ga abubuwan mamaki to bari mu wanke shi a dunkule a gurguje kuma sai mu shiga littafin su su kuma bari shi mu wanke shi a gurguje inda yake magana kan dawamar wuta dandandan ba ta karewa ba ta karewa wuta za ta dawama dandandan bai ce ba za ta kare cewa shi ya yi. wuta tana dawama dindindin irin wannan maganganun da yawa ya faɗa irin wannan maganganun da yawa ya faɗa za mu nuna 'yan uwa su kalla insha Allah ta'ala a littafin asarin masulun ala shatimin rasul shafi ta hamsin da uku السالم المصلون على شاتم الرسول جزء نتعدم إيه، جزء يقولان شابي تحمسين دعوكم يدو يوا masu cewa wuta ta ومما يبين الفرق أو ومما يبين الفرق أيضا أنه سبحانه وتعالى قال هنا وعد لهم عذابا مهينا والعذاب إنما أعد للكافرين فإن جهنم لهم خلقت لأنهم لا بد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين لا إله إلا الله السالم المسؤولون yace dole sai sun shiga wuta ko ba su buta ba kwata-kwata magana daga bakin mai ita haka a cikin daka'iku tafsir juzuyi na biyu shafi 460 yana magana akan yana raba tsakanin munafukai da muminai waɗannan da suka yi wa ummuna aisha kage suka jefe ta da wani abun da ba shi bane ba to da Allah yake magana a kansu yana kawo ayoyi wajen tabbatar da lamassa kumfi ma a fattufi a azabun da sauransu to shi ne mutum ya ce wannan wutan a cikin waɗanda suka yi wa ummuna aisha kage akwai mumunai akwai munafukai to yana kokarin ya raba wuta wanda aka yi wa alkawarinta ga wayana ba su tuba ba wayana za su shige ta yana kokarin rabawa tsakanin mummunan. da munafukai in ma za shiga to kafuran ga tasu mummunan ga nasu anan ya zo ya yi magana cewa kafuran idan sun shiga suna dawama dindindin ba sa fita a ciki kuma wutan mummunai ba cewa azab muhin ba fada ba inda Allah ya ambaci wutan da mu su shiga ya ce azabu muhim babu shi inji ibn taymiya alaihi rahmatullah da ku tafsir juz'i na biyu shafi 260 460 kai irin wannan maganganun a wajen ibn taymiya suna da yawa suna da yawa inda za inda za ku je ku duba ya tabbatar cewa wuta za ta ma dandandan zan lissafa suna da yawa zan lissafa kadan kawai sai mu cika karatunmu iktida'u siratal mustaqim za ku duba juzu'i na biyu shafi dare uku da ishirin da hudu haka alhassanatu wa sai'a alhassanatu wa sai'a ya yi raddi maga masu kyauta tana karewa su a karamiya kenan da sauransu da ma sauran yan sufaye da sauransu duk akwai su za ku duba Alhassanatu wa sai'a juzu'i na farko shafi dare da hudu haka kuma asafdiya juzu'i na biyu shafi dare da sittin da uku da kuma shafi 329 a cikin littafin asabdiya za ku kalla yana cewa innal jannata wan nar wai jami'a suna cewa ya ne wa ya yafni kullu shay'in wa hada min bid'ihi daga bid'an jahab ne wannan maganar allati ankaraha alaihi salafu wa a'immatu wal a'imma allati ankaraha alaihi salafu wal a'imma magana tana cewa wuta tana karewa aljanna tana karewa magana ce ta bid'a malaman magabata sun masa raddi akan haka in ji ibn taymiya duba as-sabdiya juzuyi na biyu shafi 329 haka al-fatawa al-hamawiyyatul kubra juzuyi na daya shafi 433 yace na takidu anna la halakal jannata wan nara wa annahuma makhluqatan lil bakai yi lil fana muna itikadi har a zuci aljanna da wuta an halice su kuma an halice su don su dawwama ba sa karewa yace muna itikadi duba nubuwat na Ibn taimiya juzu'i na ɗaya har ila yau shafe 586 duba talbisul jahamiya a talbisul jahamiya juzu'i na ɗaya shafe uku, haka kuma juzu'i na biyar shafe biyu. haka dar'u ta'arudul akli wa Nakal juzu'i na ɗaya shafe uku da biyar, da kuma juzu'i na biyu shafe uku da hamsin da da takwas juzu'i na uku shafi 158 hakanan kuma da, da juzu'i ta takwas shafi 345 da kuma juzu'i na takwas har ila yau shafi 346 littafin risalatun fi usulid dini na ibn taimiyya shi har ila yau juzu'i na farko shafi ta sha bakwai ya ce wuta tana dawama dandandan kuma abu mamaki a cikin sharu hadisi imran da kuke samuwa ko hadisi nuzul sharu hadisi nuzul kai sharu hadisi nuzul juzu'i na ɗaya shafi dari da sittin da biyu na maya kawo ta tana ma har yawa jami'awa raddi yawa jami'awa raddi da majmu'un fatawa juzu'i na biyar shafi saba'in da bakwai da kuma juzu'i na biyar shafi dari biyar da arba'in da biyu da kuma shafi dari biyar da sittin da ɗaya haka nan kuma juzu'i na takwas shafi dari da hamsin da hudu da kuma juzu'i na takwas shafi dari biyu da ashirin da bakwai da kuma shafi dari uku da tamanya juzu'i na biyu kenan juzu'i na tara shafi 278 a majmu'ul fatawa kenan juz'i na 11 shafi 351 da juz'i na 12 shafi 45 da kuma har ila yau juz'i na 14 shafi 348 duk ibn tamiya ya wannan magana. ga minhajus sunna ita ma juz'i na 1 gurare kusa ya yi magana akan wuta tana dawama dindindin har na sa mata alama a gurin kunganta ganta duda yana ga kamar kyamaran tana nunawa bai bai haka tana nunawa bai bai juzu na ɗaya kenan a wannan tana nunawa bai bai ne da na nuna muku shafi juzu na ɗaya kenan shafi dari da talatin da hudu ya yi magana da wa mota dandandan haka kuma shafi dari biyu da goma na mai magana har yawa jahamiyawa raddi akan wuta tana dawama dan dan dan maganganun wuta miya da yawa ne maganganunsa da yawa ne tsakani da Allah akan wuta tana dawama suna da yawa suna da yawa suna da yawa ba sa ke raguwa tsakani da Allah suna da yawa amma ga na, lissafo dan kadan na kuma kamo suna littattafan da juz'i da shafi sai ku je ku duba yana magana akan wuta tana dawama dindindin to amma sai mu dawo gefen ku sai mu dawo janibinku su ma za mu zan haska duniya yana gani mu dawo gefen ku ku kuma a wajen ku yaya matsayin wutan kafin shiga littafin jawahirul ma'ani kafin shiga littafin jawahirul ma'ani ku a wajen ku wutan yaya take ko a wajen ku wutan jahannama bari in highlighting din maganganun malaman naku wanda su zan haska duniya su kala su insha Allah ta'ala kafin jawahirul bayani tambaya zuwa gare ku me matsayin dama ba ku sun fadi haka ba ku san irin wannan magana kwata-kwata amma ne kamar yadda kamar yadda na wanke ibn taymiya yanzu duniya ta kalla ba zancensa ba ne hikaya yi duniya ta kalla kuma na nuna duniya da yake wuta tana dawama dindindin na bala na lissafo jaribin na biyu kenan kamun shiga jawahir ma'ani in kawo muku inda kuka ce wuta tana karewa to ga malaman ku anan goma sha maganganun ku goma sha anan zan tambaye ku wadansu su kila wanda ya ce wutan jahannama zai kashe ta da fusari me hukuce wannan malamin kuna magana wuta tana karewa ibu taimiyya kafuri ne ya ce wuta tana karewa to ga malamin kun da ya ce shi wutan lahira ba fusari zai yi ya kashe ta fusari zai yi ya kashe wutan lahiran shi kuma wannan malamin don aljanna ne na daya kenan ina wanda ya ce a ranar lahira yana, jiran lahira ma ta yi da wuri-wuri don ya je ya ajiye kujaransa a bakin wuta ya ce da zarar wuta ya ganshi wuta ta ganshi mutuwa take yi da zarar wuta ta ganshi to fa wutan mutuwa za ta yi nan gaba daga su wallahi akwai hannuna zan lissafo ne haka kai sama sama ga mai kira na ɗaya shi fusari zai iya kashe wutan na biyu yace da zarar wutan ta gan shi ita da kanta tana mutuwa ba wannan fanawon nare ba ne na uku wanda yake cewa na rauki Allah abubuwa guda bakwai ya ban shida bai ban ɗaya ba sai aka tambaye shi aka ce wanne ne bai baka ba ya ce na roke shi ya sa ni wutan jahannama ya ke sa aka ce me yasa ka roki wutan jahannama ya sa ka ya ce shi ya sani wai Allah ya sani shi Allah ya sani da zaran ya sani cikin wutan jahannama to murkushe ta nake yi zan kashe ta tas a rasa wajen sa wani wallahi tallahi ya rubuta ga ta gabana shi wanda ya faɗi wannan shi madan aljanna ne shi madan aljanna ne ga kuma wanda ya ce shi wutan jahannama kamar ruwan sanyi yake jinta Shifa, a cikin jawahirul ma'ani ma shi ma wannan bonus ne a cikin jawahirun bayani juzu'i na biyu babi na biyar fasali na uku shan tijjani ya ce wai su waliyai su ba sa sauran wutan jahannama fa ba sa ta, ba sa kiyamanta wai don azabanta ko don zafinta su ba sa son jahannamu ne don akwai makiyan Allah a ciki ne kawai shi ne kawai ba don zafinta ba ne kawai akwai makiya ne a cikin shi ba sa so to shi kuma wannan fa afwan afwan yana zuwa jama'a na ga afuwan da Allah ko ba minti kadan lamarin na'ura ne yawwa to shi kuma wannan fa a can wata jana ya ce wutan jahannama ba sa tsoronta kuma ba don zafita suke tsoronta ba ko ba sa sonta ba don kawai akwai makiyan Allah a ciki ne ita ma aljanna ma haka ne ba don neman cikinta ba ba don hurin da yake cikinta ba ba don ta ba kawai suna son aljanna ne don akwai waliyan Allah a ciki kuma don ana ganin Allah a ciki ne kawai suke son ta to ga ibn arabi shi yace an kira azaban ma don dadinta ne aka kira shi da azab al'azubu dun da larabci dadi yake gayawa dandano shine al'azubu to wai an kira azaba da al'azab don daɗinta shi ma wannan malamin fa abubuwa da yawa gashi nan a nan da mai cewa ka sanya ni zama ni ne fida ni ne ni ne fansan ni ne fansan yan wuta kar ka sa kowa da sauransu ga sunan da yawa ina da mai cewa laita ne kuntu wahidan minhum ina wanda ina daga daya daga cikin yan wuta sanda ya jana magana kala sahufi ya wala tukallimu ce ina ma yana cikin da wayan nan da mai cewa ni yadda nake da azaba na fi Allah azaba la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi akwai mai cewa inna batushi ashaddu min batushi Allah ta'ala kamun gana azaba na yafi na Allah duk wanda malaman ku ne yaya su kuma me masayin su da mai cewa wutan jana duk yana makulin yana hannuna ne ni na ga da zan bude ina eh, ga da zan rufe waɗannan gaba ɗaya na yi dan taba akwai wanda ban taba ba ma ku waɗannan naku waliye ne amma ibu taimiyar bai ma faɗa ba man ka shi bai faɗa ɗin ba shi kafiri ne wani irin rashin amana ne wannan to mu kan tofik namu yanzu duk wannan yanzu wanke mai tamiya muka yi mu wanke shi akan abu da suka tome shi bai faɗa ba mu nuna a duniya kuma ga wanda shi ya faɗa mu nuna a duniya kuma ga naku kadan magwai shi mun dan tabo kadan to bari mu da uwa uba uwa uba ku ba kusan ba kusan shau ya faɗa bane dama wai ku ba kusan shau ya faɗa bane ku ga gafu ibnu taymiya <laughs> ba kusan shau yace azaba tana karewa bane kuma da ne izzar sunna wane mutum wallahi ba ku sani ba ne shan tijjani ya ce wutan lahira za ta kare <laughs> Ah, dara ta ci gida wallahi dara ta ci gida dara ta ci gida wa rabbil kawa dara ta ci gida dara ta ci shi nan ne nake magana zan yi muku magana da yaren ku zan yi magana da yaren ku ba yaren ahlu sunna ba da yaren ku ku zan yi magana ba kun ce ba wanda ya ce wutan lahira kare dan wuta kuma kun ce ittifaki malamai ne malamai sun yi ittifaki duk wanda ya ce wutan lahira ta kare fana'un nari kafuri ne to ga fana'un nari a cikin a cikin jawahirul bayani ha dara ta ci gida wallahi su da ku riga kun kafurta shehu an wuce gurin an wuce gurin to alhamdulillah wallahi an wuce gurin in kana da jawahiru ma'ani na darun fikir <laughs> ah, wato kumi kun cika gari kun cika gari fanawun nari fanawun nari fanawun nari kun hana mu bacci sakat wallahi kun takura wa al'umma mai duguri kaman ba gobe kun wa 'yan maiduguri kun kafirta da yawa daga ahalu sunna wal jama'a a nan maiduguri a kan wai ibn taimiyya ya faɗa kun kafirta kowa wallahi billahi tallah sham tijjani ya ce azaban lahira za ta kare tas don hasa muku yanzu daidai wannan wani jama'a ku dauki alkaramin ku da bayar ku ku rike gam idan na gaba wani yayi magana wuta za ta kare wai ku kafure ne kafur ta masa shehun sa kai sai wallahi kar ka saya ka nuna masa idan nan gaba wani ya ce ahlu sunna kafure ne ko yan izala kafure ne sun ce wuta za ta kare ka hasko masa ka ce karya ne ba inda aka faɗa na ɗaya kenan na bi kace to an haka ne akwai a jawahirul bayani ba. shan tijani ya ce wuta za ta kare wancan hikaya ne wannan shi ya faɗa bakinsa wane mutum wallahi wane mutum ka dauko jawahirul bayani na dara fikri ka bude bude juzuyi na biyu babi na biyar fasali na biyu ka shafi shafi 36 136 mutum ka bude juzu'i na daya juzu'i na daya babi na biyar fasali na biyu <laughs> wani ya ce mu dan waiwai <laughs> Eh, na yarda eh, don wiwi ne a zai kim gyara malaminku eh, shi kuka kasa tunkara wane mutum ni kuka kasa tunkara ka bude shafi 166 136 in kana jawahiru mai na darul kutubi ilmiya ka garzayo juzuyi na biyu babi na biyar fasali na biyu shafi 247 247 bari in hasa kalla gara ba sa gara ba sa wuta tana karewa jawahir mane den den den wane mutum ko kalla <laughs> ah, za mu fara daga wannan hadisin daga nan za mu fara karatu za mu je inda shawu ya ce wuta tana karewa ku zo kuma na daru fikiri ku fara daga wannan littafin yana nan a nan sakiya sakiya haka ku kalla kala la tazalu nar ta hal min mazid wuta ba ta gushewa tana cewa akwai kari ne hatta ya da'o wannan kuskure ne a jawahirun ma'ani na darul fikri an sa hatta ya da'u hatta ya da'u kuskure hatta ya da'a shine daidai a jawahim na darul fikri an hatta ya da'u ba hatta ya da'u ba hatta ya da'a ainihin nufata ne kuskure larabci ne hatta ya da'a aljabbaru fiha kaga su a darul fikri akan wannan yawon akan wannan yawon akwai akwai akwai shadda shi ma kuskure ne Fi ha kada mahudun babu wannan babu a zarar fikiri kuma an kwafsa ce ta kolo ba fa'un kuma aka ce ta kolo halmin mazid wannan kuskure da cikin cakwakiya ne a darul fikiri an yi cakwakiya an kwafsa zarar a gudun yana da kyau an an nanata nanata jumla ne hatta ya da aljabaru fiha sai daga nan gaban duk za a shafi a goge babu shi gaban gaba da goge har zuwa kada mahudin nan har zuwa kada mahu za a goge gaba daya sai a bari kada mahu fatakolo katto katto fatakolo katto katto fatakolo katto kaga kattun ma biyu ne amma an sa guda daya nan wannan kattun biyu ne wannan cut biyu ne ba daya ba ne wannan kattun biyu ne ba daya ba ne kuskure ne bi ma'ana hasbi hasbi wai imtala'atu wannan babu shi bi hazal lafzi mawdu'un wannan kirkiran shau ne wannan duniya babu wannan jumla wannan kalmar shau ne ya kara wannan duniya babu <laughs> wannan duniya babu shau ne ya kara wanda ya sai kawo ya kawo mana da wannan lafazin kattu kattu bi ma'ana hasbi hasbi tala'atu sai da tafsiran da yace bi ma'ana din daga nan zai sai da tafsiri amma tala'atu wannan babu al hadisin tunda shi yasa cikin hadisin kaga yasa cikin bracket سيكون ولهذا ولهذا الحديث معنى يعني كلاهما صحيحان المعنى الاول ان القدم ها هنا وانا ها هنا يعني. ان القدم ها هنا وانا نون كاغا اني باسان ابنا نعم كاي ان القدم ها هنا هي المخلوقات التي يخلقها سبحانه وتعالى بعد استقرار الخلائق في الجنه والنار يوم القيامه kaga wannan tawili ne wannan canza lafazin yayin da har yi funar kalima amma wadihi ne yakhluqu halkar yamla bihim aljanna wa huwa alqadam alawwal zai halicci halittu ne zai cika aljanna da su shine kadam na farko maimakon ya ce kafa da shi bai masa ba bayan sai fasara da kafa ne wal kadam sani yakhluqu halkan akhar كوكما يخلق حلقا يملا بهم النار يوم القيامه حتى تكون قط قط حسبي حسبي هؤلاء كدام الجبار يعني هم اخر خلق يخلقهم انا يا كوبسا اخر خلق لا لا لا لا حليتا الله با وندا يسن كرشنسا حليتا الله با كرشنسا الله يانا حليتا حليتا سبابو كرشن a cikin aljanna ko bishiya ana ci dan bishiyan idan ka ce in bishiyan ta koma da danta a jikinta har yanzu wa ya halicce ta Allah na da halitta sabo bayan sabo ko a cikin aljanna ma amma wacce ka akhiru halkin ya khalaquhum wannan ba gaskiya bane ba liza ustu'ira lahum lafzul kadam wato wato ce wato lafzul kadam da asifa Allah musa'ara ce majaz ne kenan sai yace لأنهم آخر خلق يخلقهم الله فلا خا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وانا لا رب وانا بلا وانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بلا لا باك بني فلا خلق بعدهم أبدا أما با فلا خالق بني wannan ero ne wannan wannan ero ne to shi shi adal fikri shi kuskurensa a nan ya sa lamun a gaban lam alif a darul fikri amma ya rubuta harkun daidai amma akwai lam akwai lamun a gaban lam alif shi kuma kuskure na cire wannan lamun din shi kuma wannan ya kofsa ma yayi muni kofsin sama yayi muni da yawa yace fala khaliqun ba'dahum abba mai halitta bayan su su dama mai halitta ne su dama mahalicci ne ana wata ga wata gaskiya ne فلا خالق أي فلا خلق بعدهم أبدا فهذا المعنى الأول وانا شيء معنى فرقه to a wannan ma'ana na biyu za a samu kofsi jama'a ku lura daga wannan ma'ana na biyu daga nan zuwa gaba nan za a samu matsala daga ma'ana na biyu din nan koyi a kuri jama'a wannan sai a hankali ya ce falkadam musta'arun laha min ismihi aljabbar kadam anan an ara ne daga sunan Allah aljabbar kaga wannan tawili kenan ga ina za ku afsa wa huwa alqahru wasatwa wal jibr ko wal jabr shine wadaidai wal murad bihi huna la tazal bi quwwati sulatiha anan a cikin darul fikri akwai kuskure an sa wawun a wannan gurin anan akwai wawun a darul fikri wannan wawun kuskure ne a cire ta ba wawun bai kowace sawlatiha ma zai yi zai zai kafara alal khalqi bai wa bi quwwati hiraqiha wai wutan jahannama tana da karfinta na kona halittu tana da karfinta da izzarta na kona halittu wa azabiha da azabata wa bi kowace ihraqiha wa azabiha tana da karfin kona su da azaba سيتي حتى يدع الجبار فيها قدمه معناه يتجلى عليها باسمه الجبار فيدكها دكا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله زي ninka زي ما يدى wutan jahannama الله زي ما يدى da wutan faya dukkuha kalmar dakkan taukid ne min min min masdar fi'li a duniya da larabci shine karshen taukidin taukidin nan yafi taukidin da zaka yi da min ma'anar fi'li wannan taukid ne a taukid min masdar fi'li fa ya yadukkuha dakkan karshen larabci kenan Allah zai mai da wutan jahannama gari matukar gari min haibatil jalal sai ta koma gari ka gani wata takwakiyar ta koma gari ta koma gari sai ce yace fatakhadahu wa zullu ko wa tuzillu ne shine fatakhadahu wa zullu wata kolo katto katto ga mahalu shayr wa bi yanka satwa azabu ha da wannan sultan Allah azaban jahannama za ta kare wane mutum wane mutum wallahi wane mutum wanda ya isa ya kira kawai akwai layin kira ka kira in ka cika namiji ka kira in karatu ina da sauran karatu kai da ka kasa da karatu ka kira namiji ka kira ka nuna duniya izzar bida mu muna magana izzar sunna ka kira ga mun nuna duniya ba ma dauka hotonta ba fa ya dukka dakkan Allah zai mai da wutan jahannama gari yanka di azabuha yanka di mana yantahi azabuha azaban tana karewa tas na nuna duniya in ka cika namiji ka kira ga ta jawahir mani a hannun kowa kai da kabin kasar ilimi kira ka ware mana ka bayyana mana malam ya ce allah zai mayar da wutan jahannama gari kuma zai kare yanka zai azabu azaban ta ta kare idan ka cika namiji ka kira ka gyara idan ibu taimiya kafiri ne ya ce wuta ta ta kare wannan shan wata jani kuma fa Allah zai mai da wutan jana kai ka taba ji a duniya wanda ya faɗi wannan maganar ka taba ji a duniya wani ya faɗi wannan maganar Allah ya ce Allah zai mai da wutan jana gari ka taba ji a duniya <laughs> ka taba ji a duniya wani ya ce Allah zai mai da wutar jahannama gari ka taba ji gashi an ce maka yanka di zabuha ibu tumi ya ce in ma ya fada ce ya zulu zabuha wannan ya ce yanka di zabuha wanne ne ya fi karfin daukewa ya zama babu ya zulu zabuwa ta yi huna ya zulu wa hunaka akwai amma yanka di zabuwa ta kare kwata-kwata ku kalla ka kara kallo ku kara kallo waya dukkuha dakkan Allah zai ninka ta matukar ninki ta zama gari a ninka ta ta zama gari tas za ta zama gari don girman Allah sai ta zama gari don tsoron Allah za ta zama gari ha ha ha ha kuma yake wa bi hadhihi satwa da wannan kahor na Allah da wannan isa na Allah da wannan karfi na allanta ha zabu zabanta za ta kare ga fana'un nari nan. ka taba ji a duniya wani ya ce Allah zai mai da wutar jahannama gari wallahi billahi tallahi ba san wannan magana akwai a jawahirin ba ne ba Allah ba su sani ba alhamdulillah to kun kafuta shehu kun kafuta shehu da bakinku nan gaba wani ya yi muku magana ya yi muku magana wai ku fanawun nari fanawun nari wannan fanawun me kuma wani sa'i bari gaya muku wani abu wallahi gara mai fanawun nari akai mai fanawun azabi Allah gara mai fanawun nari akai mai fanawun azabi don azaban Allah ba wuta ne kawai ba azaban Allah ba wuta kawai ba ne ba amma in ka tafa na nari wuta ta kare ta yi wuta ta kare amma ai akwai azaban da ba wuta bane ba akwai azaban da wutan ma da kanta tana tsoronta to wanda ya ce azaban kwata-kwata ta kare da wanda ya ce wuta ta kare wanne ne dan dama-dama <laughs> wanne ne dan dama-dama wanne ne sauki-sauki wanne ne sauki-sauki dan dama-dama wanne ne ku dai kara dubawa zan bude layin kira yanzu saura abubuwan da na yi sabu na lissafin masu kusari da kusari ma wutan jahannama masu kaza kaza su zan saurara muku ku kira whatsapp kawai ta whatsapp karya ka kira ka kira whatsapp kawai whatsapp whatsapp whatsapp whatsapp call only kar ka kira direct call za ka wahala ta whatsapp za ka kira wanda ya ce wuta za ta kare da wanda ya ce azaba za ta kare wallahi dan dama dama shine wanda ya ce wuta za ta kare in ma ibn taymiya ya fada in ma ya fada gara dan dama dama shine amma mun nuna duniya shi bai fada ba wallahi bai fada ba cewa ya mota tana dawama dindindin haka ya fada mun haska duniya ta kalla ko kuma ga shawunku ya ce wuta za ta kare za mu da ita gari ta ta kare fa yanka di azabuha yanka di azabuha azaba za ta kare tas wallahi tallahi ba ku san wannan akwai a jawahirin bayani ba Bluetooth device connected successfully. Wallahi ba ku san wannan akwai a jawahirin bayani ba. Da kun sani da ba ku kafurta ibn taimiyya kai ba amma kash ba ku sani ba ne kuka kafurta malaminku kuka kafurta za'im naku kuka kafurta shugabanku gaba daya kaga kaga sha sa musulci musulci yana hana ku kafurta dinnan ayi wallahi musulci yana hana kafurta dinnan dara tana cin gida kar ku kafurta kar ku kafurta kawai ku yi bayani haka kawai wanda in yaje mutum in yaje yawa kansa alkalanci kar ku yadda ku kuce kafiri ne amma idan kuka ce kafiri ne in ta in ta kuma kaga annabi ya fara annabi yayi gaskiya annabi yayi gaskiya wallahi annabi ya ce duk yawa mun gode dan waka je annabi ya ce duk wanda ya ce dan wasa kafiri ne idan fa ba kafiri ta ta jomfin ta dawo kan shi to kaga abun ta dawo kanku wallahi gashi ta dawo kanku alquran ta dawo kanku zan aje muku a screen inda yake cewa faye dukku ha dakkan ku ta duba mai kyau za mu da jahannama gari za mu da jahannama gari kuma yanka di azabu azaban tana karewa wani mutum wallahi wani namiji ya kira mana ku kira na bude layu. ga shi an rubuta a wajen comment kuma mu aje a sama 38 20. don allah ku kira ina wanda dazu ya kira ne ya yi ta surutu yana magana wai wai za mutum an sami'tum anni hobi mai zane shari'a ka kira kai man kan yasa yanzu assalamu alaikum wow network network network the connecting to ka kara kira don uwa ka kara kira ka kara kira network ne ba kyau ka kara kira ka kara kira faya dukkuha dakkan Allah zai mayar da ita gari matukar mayarwa hadda tauki da gaba fa hadda taukidi fa kaga ai wannan yafi mu taimiya wallahi tallahi <laughs> shi ba da taukiri fa har da dakkan fa gaba fa kaga wani taukiri min madar fili ya dukku filin kenan dakkar shine masdarin kaga shine mai karfi daga cikin daga cikin taukiri fa ya dukku ha dakkan kuma yace yanka zi azabuha azaban wuta za ta kare fana'un nari wane mutum wane mutum wallahi ko yi ta nema saboda whatsapp din ya dade ba bude ba shi yanzu an bude test yana yawan shiga to shigan test ne yake don hana kira din ya saya amma dai ku yi da zaran suka suka gama shiga ko suka kusan gamawa an kun kira yana shiga mai kyau insha Allah test din ne sun yi yawa shi yanzu ya yi dan hukin din kiran naku baya shiga kai sai haka kuma yan uwa wannan karatun a wannan maudu'i zai zama shine na karshe kafin azumi wannan zama mu na yau shine zama na karshe a matsala mu na jawahiru ma'ana midan shari'a wannan shine zama na karshe kafin azumi idan Allah ya kai da lafiya za mu zarce da wannan tofik bayan azumi za mu zarce da wannan topic insha Allah bayan azumi kuma insha Allah a lissafi na in ba na wadda na Allah zai bambanta ba zan kai har ɗari insha Allah zan kai har ɗari in Allah ya yarda mu ma'ani amina shari'a ɗari in Allah ya yarda zan kai to duba da haka wannan zama na yau shine na karshe kafin azumi zai yi sai bayan azumi kuma insha Allah ta'ala akwai karatu akwai abunan wani program namu na kacici-kacici muna yin kacici-kacici cikin musulunci kamar yadda yan wasu sani su mun saba yin kowane shekara cikin azumi don mu ci moriyar ramadana muna yi don mu ci moriyar ramadana kullum kowane shekara muna yin kacici-kacici ta hanyar whatsapp wanda yake da whatsapp ya huta wanda bai da whatsapp ya nemo whatsapp namu na al'ilmu zinatul fata don ya ci moriyar kacici-kacici a cikin watan ramadana har kwana talatin muke yi karfe daya zuwa karfe hudu daga karfe daya zuwa karfe hudu muna sa kace-kace cikin musulunci kuma akwai da za mu tura wa duniya da yadda za a ansa tamboyoyi wanda ya sani wanda ya sani wanda bai sani ba bai sani ba za mu tura insha Allah ko a shafin ta facebook za mu tura sharuddanta da ka'idoci daga wadda za mu tura insha Allah ta'ala a ta hanyar whatsapp kadai kawai muke yi sannan akwai lamarin mu na marayu akwai lamarin mu na marayu shi daga yau mun bude dama haka muke yi azumi saura azumi saura sati biyu muke budewa sannan kuma idan ya zama sallah saura sati biyu ko kwana goma sai mu raba kayan marayu haka muke yin insha Allah ta'ala to eh, shi lamarin marayu daga yanzu mun bude mun bude account dinta har zuwa har zuwa ramadana ta sati biyu wata guda kenan wata guda kofan abu da insha Allah ta'ala wanda zai taimaka wa lamarin marayu bari mu aje bari mu aje mu aje bari mu aje account number ga wanda zai ya taimakawa marayu insha Allah ga wanda yake da sha'awan ya sa hannu jari cikin lamarin marayu za mu aje account number insha Allah ta'ala ba wanda yake da yake da sha'awa kuma in za ka tura wa in za ka tura ka yi sinafin din abun nan da Allah ka yi sinafin din abun da ka tura ka yi mara magana ta wasu ka ce wannan nan marayu ne ka yi sinafin ka tura saboda akawun din abubuwa da yawa suna shiga amma idan muka san wannan nan marayu ne muna warewa mu cire ga yadda account ne yake mu nuna bari mu nuna wa yan uwa 00035049 wannan shine account number jais bank jais bank ahmed mahmud wanda zai taimaka wa lamarin marayu zai iya tura nan gurin idan kuma ka tura da allah ka yi snapping abun da ka tura ka tura mana foton ka ce ga abun da ka tura wa marayu saboda mu ware kar mu cakuda wannan ya kira mu ba mu ji muryan shi bari mu kira shi mu ji me sokacin sa ba ya kira mu ba mu jin sa to shi wai ni na ji shiru ma ba kira ni na ji shiru ma banga banga ana kira ba ban ga kira yanzu ba ne ban san me ya faru ba ba na ga ana bugowa ku bugo masu zagi masu cewa ni ban sani ba karatu ya saura mun in yi karatu kaza kaza da Allah da ku buga ku gaya wa duniya ban san gurin ba ban gane ba da ku nuna mun yadda ban gane ba nan na nuna duniya rashin ganewan namun assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Ahmad an gaishe ina gaisuwa dan uwa ya kwana biyu ya yau fi lau ne mun kare daga kasar Italy. Dan uwana ne daga Italy. Ne eh, mun kare na ce daga kasar Italy. Ah, dan uwana ne daga kasar Italy. Mara kuwa ya ne da ma ko da fafata ma. Kala wallahi a Italy. wallahi lafiya ya karatu wallahi mun ji karatu Allah ya saka Allah ya biya amin ya rabbal alamin godiya nake babana mutanen kogo kullum da ba su suna eh sai a hankali na dai mun nuna duniya abun da yake tafiya maganganu su duka maganganu su duka takwa diya ne duka takwa <laughs> takwa ke ne gaba da gaskiya <laughs> Gasa ta kwanciya kawai sai kuma fasce da dariya. Duka maganganun ta gwamnati yare. Wallahi gane mutum. Wane mutum wallahi. Wallahi. Malafi da za mu ci Allah biya Allah ya saka. Amin ba mara godiya nake jazakallahu khairan. Wane mutum? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Don uwa ba majinka ka kara kira. Ka kara kira ba majinka. Assalamu alaikum. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi yawa malam ina da suwa waya kan layi assalamu alaikum na'am lafiya waye ke magana lafiya lafiya kalau alhamdulillah muna jin ka waya kan layi Ma'ana Musulun Muhammad. na dan uwa muna jin ka yanzu. Ah. Muna jin ka. Ina ka kai wata ka kara kira. Kai ma ta ka kara kira. Kai ma ta ka kara kira. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, masha Allah, waya kan layi. Kana magana ne da Muktar dan Maiduguri mazaunin Bayelsa malam. Yawa Muktar dan Maiduguri mazaunin Bayelsa muna marhaban da zuwa ka malam Muktar. Malam da fatan kuni lafiya malam. A ah, godiya nake alhamdulillah. ya kokari ya hakuri kuma. Alhamdulillah wallahi sai godiya. Masha Allah. Wato malam wannan karatu halka ta sha biyu ko? Haka ne. To shi shehun namu na mai dukkurin. Eh. Wanda na ji ana mara ladabi daga magaɗi. Eh. Magaɗi na biyu. Eh. To ya ce ya haddace jawahirul ma'ani kuma ya karantar. To wai malamin da ya karanta bai gwada mara wannan wurin bane ko kuma dai a wai shine ce gaba gadi yayi a cikin sharri ma'anin ne shine yace wai ya hada jawairu ma'ani shi yace ya hada jawairu ma'ani ciki sun karanta a gaskiya bai bayyana ta wadannan tambaye shi akwai nan tambaye shi bai sani ba har ya rantsu a ciki kuma yace babu akwai amma ciki eh na san wannan karatun na san wannan karatun ina san wannan karatun yawa to wannan bai wuce sati uku ba yana ji sai wannan karatun wai jawarin ma'ani ya haddace kuma sun karantar su sun san me a cikin jawarin ma'ani to shi ne nake son nake tambaya wato shi ya ce ya haddace kuma ya karantar to bai san da wannan wurin ban tambaya ne gaskiya wani abun tambaya ne mai kyau kuma kafirta ibnu taymiya wallahi abun tambaya ne maganan ka mai kyau ne wallahi to ka gani gaskiya ya kamata magoya wanda suke karkashin su gane wani mutum ba tura su kawai yake yi amma ni na ne sai kawai bai san bai san jawari mane ba kuma bai san nan gurin bane da ya san da bare ka furta ibn taymiya ba wallahi bai sani ba malam kuma abinda na fuskanta abinda na kara fahimta akan wannan jawarin ma'ani ina ga duniyar ɗariƙa ko wanda ya san jawarin ma'ani irin ka ko malam Ah, ah, akwai su a da yawa duniya duniya ba <laughs> akwai mana kai mu da mu mana dan abin da yasa eh. muna aiki da zahiri ne malam akwai maganganun da suke faɗa kuma zaka ce ga nan za su kawo kalmar kafirci a kai kaga akwai wani karatu da aka yi aka ce duk da ya ce shehu ibn tumiya shehu islam eh. ya ce kafiri eh. kuma sai gashi ka kawo a cikin littattafan su ka kawo gashi wannan su suna cewa shehu islam to abin da yake nuna mana tabbacin ma ba san gidajen su bane ina ji a gidan su kawai da yawa ba sani ba masakanya yadda Allah Ah, ba san gidajen su ba gaskiya inda sun san inda sun san karatun gida da ba za su yi wannan maganganun ba tabbas gaskiya ne malam akwai karatun da kai na nan akwai wani lokacin da kira kira ban san na shigo ba eh. amma ma audio na yi tambaya ne akan karatu amma kuma ban sani ba ko ka shaurara ka ji eh gaskiya ta wannan layi tura to wannan layin na tura tun wani a to wasu wasu na shi sai yau na bude kila kowa yi mazan kalla insha Allah ok to ba matsala na gode da muwa jazaka ina ma fatan alheri ya shi kan malam assalamu alaikum <coughs> assalamu alaikum పట్టుకొని నాకు ఒక ఏదో ఒక కాడ ఇక్కడ ఫాల్ ఆఫ్ ఓకే కాడ ఇక్కడ కాడ ఇక్కడ fara kiran assalamu alaikum assalamu alaikum Abalin salam. Yawwa waya kan layi. Alo. Lafiya kalau alhamdulillah. Don da wala ya kago. Kalau sai godiya ya zafi nan. Halo. Ya yi lokaci wallahi. Daga Niger na mai tura jaji. To daga Niger muna jin kadan wa. Mai ne saurara. To muna jin ka bismillah. Na na ya nace ba zai ne daga mai ne saurara Niger. Eh na na ji fadan wa. Me so ka cinka? ok ya karatu alhamdulillah sai godiya wai shi jawabin ma'ani wannan da ake karantarwa kamar kuren shek ibrahim in ne ya na ji can ya yi zancen ibn taymiya na ga jawabin ma'ani ake karanta ba zancen ibn taymiya ba ake ana yi eh abin da yake faruwa wanda ya ce wai ibn taymiya ya ce wuta ta kare saboda haka shi kafin ne sai kuma muka ce ibu taimiyya mai fada ba amma gashi shawo jani ya fada Ake shi ibn Taymiyyah bai faɗi ba amma shi Ibrahim ne sun ya faɗi. Shi ya mutu jani ya fada amma yi Taymiyyah bai fada ba. Ake ibn Taymiyyah bai faɗi ba. Mai fada ba kwata kwata amma shi mutu jani ya faɗa. Ok. Eh. Ya faɗa a rubuce akwai shi. Ga shi na mun nuna duniya yanzu haka duniya tana kallo. Akwai shi a rubuce. Ga shi kai baka kallo bidiyo ne ga shi duniya tana kallo yanzu haka. Ok yanzu haka gashi duniya tana kallo shan wata ya faɗa wuta ta kare a lahira tas amma yi mutum ya bai faɗa ba kuma an ce wanda ya faɗa kafiri ne. Kaga sun kafurta gida. To inda ya faɗa kenan inda ya faɗa kenan ya yi da kawai. a to wannan suka sani su zo suka ce wanda ya faɗa kafir ne to muka ce to gashi akwai a gida amma mu a gidan babu ake to Allah zai tabbatar da gaskiya yawwa amin ya ne waya kan layi Allah da suna Muhammad Kamaka daga Abuja. Malam Muhammad daga Abuja? Musa bin Muhammad, Musa bin Muhammad Abuja Karamakalla. Ah, ala ya kai ba suna to malam Musa, ina ga wannan wannan wannan matsala ne tok ne fa. Eh, matsala ne tok. Ya gara makalla. Eh, wasu dun bai gama abu bai gama sokata ce suna ke washe. Ya gara makalla. Tab, afuwan da Allah, afuwan. eh shi wannan shi wannan line wannan na kira na kira da wallahi na ne daban yau to shi yasa ya kawo ba sona yawa eh eh ba da line da sa ka ne mal himma ya to shi yasa mana Musa yanzu kuma ta bayyana da shi tima sai sake zuwa ya sake zuwa ya ci da kan iya a kwarai kwa to gashi ta mai bai fara ba masha Allah jani ya fada saboda ai saboda ya ya kafarta shi Sheikh Ahmadu Tijjani to kaga ya riga fita eh. shi ne da ake ansa <laughs> haka za jira yanzu shi za jira me zai fada eh sai ba ke zuwa shi dalika saboda ya kafarta malamin shi gaskiya to ai kuma in wani kafarta ya ko ya za ba jaddadawa ya fita mai gaba daya ne in ji in ya sai Wasu ya riga ya fita kenan yanzu gaba daya. Eh ko ya dawo da shiga ba in ji shan in ji Ibrahim to Allah ke ta mala mutanen ba su da safi wato ba su da adalci takwa wato eh, mutum ne ka je ka ɗauko karatu a wani littafi daban kuma a littafi littafin da aka kawo an ce maka haka wa ibn taymiya ibn taymiya ya ito to maganan wa ya ito da sai ka bi ka gano maganan wa aka ito kuma idan ka luzumta mutum abu da sai ka je littafin shi ka dauko maganganun shi ka dauko aqidin shi ibn taymiya yana da littafin da ya rubuta aqidin shi gaba ɗaya da sai ka je ka dauko shi wannan yana daga cikin aqidin shi ko baya ciki amma sai ku je ku ɗauko maganan da aka ito aka yi ku juya shi ku zo ku faɗi abin da ba shi ba akwai malam bashir ya mushi ya mushi kata sorry hayaki da na kogo din eh. kata kata kuma kai ma kwanaki kayi karatu akan bala nari din nan yi magana A kai an tun akan alhawa suna awwala lahani suke ta maimaita su ce gashi nan gashi nan an zo an warware muku abin nan ba daya ga abin da mutumin ne yake nufi ga littattafan shi to kudin gaskiya ne da an aka ce za ibnu taymiya raddi sai a dauko littafin ibnu taymiya sai a ce ga akidan shi gashi ya fada da bakin shi amma ba za a je a dauko maganganun ɗaliban shi ko ɗaliban shi ma suna ba da labari ne da haƙaicowa da malamin su kuma ka zo ka gina a kai ka bada hukunci to gashi yanzu garin hukunce hukunce kan kaje ka kafa malamin ka to me kai kaga wannan shine kaga wannan shine ake cewa dara ta ci gida wannan shine ake cewa dara ta ci gida wani dan kwaya ya kira ya magana ya ce Alai Tima ya ce ya haddace da Jawarul Mani ko ni na ji wannan karatun wallahi kuma yana faɗa wannan magana ai tun ba yau malam ya ce ya riga ya haddace Jawarul Mani na sai da girman Allah ya haddace ba dan da ya haddace wallahi ba zai wannan karatun ya kafarta Ibn Taymiyyah ba bai haddace ba wallahi ko kafara wallahi ba zai yi ba bai haddace da Jawarul Mani ba wallahi dan ko hari da yake cewa ya haddace wallahi ƙarya yake yi wallahi bai haddace ba da dukkanin girmamawa ba ki shi mai ke ba da dukkanin girmamawa ba zagi ko cin mutunci nake ba na rantsa da girman Allah bai haddace ba magana ce babu yake faɗa wallahi bai haddace ba malam kawai ya aje mutane ne a gaban shi yana faɗa su ra'ayin Allah ne da bai haddace ba wallahi ko a gaban Allah bai haddace ba wallahi jama'a kawai ya tara a gaban shi an sa shi a gaban kyamara tana mishi daɗi kawai yana faɗa abin da ya ga dama ba magana ce ta ilimi kuma wai ka zo wai ka zo ka ɗauko wani abu a littafi ka zo kana faɗa mutane wai sai a ce wai shi wai wallahi ba abin da ya hadace kai shi a google a google sai yake dubowa ba a google yake dubowa ko lokacin da ya program a shafin da ke saki wani dan uwa ya zo ya mishi tambaya ya ce ba shi reference wani dan uwa ya zo ya buga ya mishi tambaya akan wani abu sai da ya dauki waya ya satin kafin ya ba shi reference to in ya haddace da kai me yasa ba zai ka abin da ka ba abin tambaya sai a dinga zuwa ana da mutane hujjatul islam hujjatul islam to to ya zama hujjatul islam a ya sauki shi alaikin ma banda ma darajar social media a ya sauki shi to to a bai duguri kawai a san shi to ba ya san shi to ga wannan magana ce kawai mutane kawai kawai suna malafin bihi mai ilin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba magana ce kawai zo su tafa kanta su kansu wannan san ya suke ba su da a akai ko ta kusa ko ta nesa wallahi ba su da shi saboda haka a cire son zuciya a zauna a yi karatu a faɗa alibai gaskiya amma wannan magana ta son zuciya yanzu ba zai ci ba saboda yanzu kowa mutane suna karatu daga ka faɗi abu za a je a duba an je an duba an ga abin ba haka bane faɗi ba na to me ka samu ni wallahi da ina ganin da ina dan ganin kimar shi duk da na maganganun da ya yawa da ina dan ganin kimar shi amma wala tun da yazo ya fara maganganun ne ya fara karere wala da na daina gandar da shi kwata kwata wallahi saboda ni abin ba abin da na tsana a rayuwa gwara mutum kwata haka ya karya da malami saboda kai malami kana a matsayin malami mutane sun baka amana a binus ka zo ka zo a gaban su maka tambaya maimakon ka ba su asalin abin da yake akwai kare ka juya yanzu har dan dari kama zai fito yana tuhuma a kirin wani ni wallahi ni ban ma taɓa tunanin wai ɗan ɗarika har zai fito ma mai addinin wani ba ai ɗan ɗarika ba shi da bakin da ma zai tobe addini ko da shi'a ne wallahi tabbas wallahi ko addinin shi'a ne ɗan ɗarika wallahi wallahi ɗan ɗarika bai bai kamata ya fito bai ko da addinin ɗan shi'a bane ga irin wannan abubuwa a cikin gidajen ku kuda kuda kuna zaman Allah a kan nan wallahi ma ne abokin ya faɗa wallahi a wasu kada akwai alloli sama da goma la ilaha illallah la ilaha illallah a angon akwai alloli sama da goma kuma yana abubuwa a gidajen ku ku zo ku ce wai wai wani ya kafarta wani ya to ku ana ana ma maganar kafarta ku ku ce da alloli la ilaha illallah shi alaihi timon sone yake cewa kuran motan baba in motan baban shi ya tambaye aljanna ba faɗi wannan maganar ba ya faɗa tabbas ya faɗa to Allah rafa mana asiri mana Allah saka muku da amin malam Allah saka muku da alkhairi malam Allah saka muku da alkhairi jazakumullahu khair barakallahu fikum ana wata ga wata assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum don wannan zai ka kara kira ka kara kira assalamu alaikum wa alaikum wa rahmatullah to ina ga daga Niger ne ko Daga Nijar mai assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin karamuwa. A shekar ana da suka fulo daga Difa Nijar. Daga Difa Nijar, masha Allah. Masha Allah, muna lahiya. Kalau sai godiya ya zafi. kuma da albarka da kokari ya ce kuma gaskiya muna jin daɗi sosai muna amfani wallah sosai sosai. Masha Allah da mu Allah ya tara mu cikin ranar gaba daya Amin, amin, sun amin. Kuma yau ka fa so sabon aiki fa ka tono sabon aiki ya shek. Ah, ni wannan sabon aiki. <laughs> Ni ne wannan. wannan wannan tabbas kamar yadda ka ce ba su san da shi ba saboda inda sun san da shi yadda suke girmama shehunan nan ba su son a ce sun yi laihi to da ba su gargaci su kafurta wanda ya faɗi wannan maganar to amma gashi yau gashi a fikirin iri da iri su da kansu suna gani to yau dai na san cewa ba sa bana ba sa barci yau a yau kan zaki zafi gaskiya to saboda ka san da daga cikin da karamar nasu ma duk wanda ya zagi shewa a bari tijjani ko ya faɗi wata muguwar magana a kansa to sai wani abu ya same shi haka suka yi imani yau sun kafa eh. to kenan ka kafa ji a akwai magana. Ah, akwai yake <laughs> To. <laughs> Eh, gaskiya yau eh, duk kofofi eh, duk kofofi fitina gaskiya ka bude musu duk kofofi fitina fa akwai matsala yau ta Allah Ubangiji ya bada da Allah Ubangiji ya za a cikin mizanin ayyukan Allah rufa a duniya da lahira a nan difa kasan mu makwata maiduguri gaskiya yana amfanuwa sosai allah ya kara albarka allah ya kara rufe asiri Allah الله حياة طيبة السلام Wa وعليكم السلام ورحمة الله بابا abokin daga Nijar. Mala Ahmed. Eh Muhammad ne daga Yau yau an bar mu Nijar wuri. <laughs> Eh, tunda su ki kira yau Daga Yami ya Muna muna saurari yau an bar mu da hili kawai ne abin da muka ga daga jifa sai ya <laughs> mai. Eh <laughs> Alhamdulillah. Sanu da kokari. Ai cikin komantar na yi magana na ce ban magana ce yau. Ah gaskiya babban magana ne. babban magana ce to gashi nan dai mun fara Allah ya saka da alheri amin malam Muhammad khairan wa barakallahu fikum sun shige cikin giragizai a to gashi nan dai duk suna kwana yanzu gashi nan duk kuma suna kallo <laughs> eh kuma hana gobe kuma da zai haurin babu sun ta gaya magana da suka dama. Eh sai mu ga kuma me za su faɗa kuma. Saboda mun ga Basir ne ya kira mun kace to bari mu kira mu yi fata alheri. A ah, so kira kan zai wuya gara kira kan ya fi kyau. Allah ya saka ma saka mana gaba daya. Amin amin. Masha Allah da baka. Next call. Next call. assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kai eh, so biyu ka kira amma duka mai muni aka ba fita assalamu alaikum Na'am waya kan lafiya. tana tare da Ali Musa daga Libya. Ali Musa daga Libya. Aiwa barka da warhaka. Barka mala Ali Musa ya Libya. Ya fama da wani. Kalau sai godiya wallahi ya zafin nan. A zafi lokaci Allah ya taimaka. Amin. Mu fatan alkhairi muke ta yi. Godiya nake mala Ali jazakumullahu khairan. Amin rabbal alamin gaskiya muna jin daɗin yin waɗannan Kuma muna neman ma ɗaya malam. Na'am. Eh in zai yi shawara ne kuma alfarma ne. Jiri kare ma hazo. Fal afnolan su da fal ka zai tilin na alishin rayuwa don kamar gawa na sawa sabulu suna yari yari an dai kuma ko an sun bai shiyara talan kurzai a kunonu kurzai ma an ba shi sunan da kamar mariya lanzu a amfa gina ne amsa sanan da bai an wasu kuron. yawan gula dikin sha Allah ta'ala a su wani saware mu. a to yi na harwa ingila zawar ala ala ba su ala ba na su zawar a cikin yana. amin ya rabe amin ya rabe da wani ne ba za ki kira ba kana ga kira biyu kuma nan tashi a kai assalamu alaikum ko salamu alaikum kana na'am na da wa akram a musa ne musa bin muhammad eh, dawa bisaina bala musa bi sai bisaina ina da wani tambaya amma gaskiya ba a cikin topic bisaina bala musa ya tambaya malam me ne ah, hukuncin kabari a cikin abin ne mutum eh ne hukunci bari a cikin gida abin ne mutum a cikin gida a cikin gida a cikin gida saboda mu mun san akwai shehin akwai shehin da kabare shi a cikin gida ma ana bauta mishi don sani a Maiduguri akwai eh lalle akwai su kuma zan ba zan ba da amsa insha Allah akwai kuma sa'an da mala akwai bayani a wannan lokacin na akwai bayi ne a wannan lokacin cirbiya akwai bayi ne a wannan lokacin ah, babu kawai shirme ne babu babu to to malam su yi hankali mu muna da muna da bidiyo ma da yawa wallahi in suka in suka dame mu da rashin kunya wallahi za mu saki za mu saki bidiyon baban mutum wallahi <laughs> wallahi tallahi za mu saki ah. bidiyon baban mutum shi hankali wallahi ah, to wayan nan kan sai hankali gaskiya mm. सावरला काय काय काय काय काय काय काय काय assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya shek dan waya ne wa sanu malan ya tu ku waya alhamdulillah sai godiya ya wajen ku mala Allah sa Allah Allah ya saka da alheri mala Allah ya saka da alheri amin baba amin ya rabu alamin Allah lafiya Allah ya saka da alheri Allah karfafa mana ku amin godiya nake khaira. Allah. amin Allah fi kai murya ka ba ma jifa assalamu alaikum kai dan wai naga daga wayan ka ne fa kai kana ta kira ba maje muryar kana daga wayan ka ne ka canza waya ka kira assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ne an wani lafiya a sai godiya a karo kula na'am an wani lafiya lafiya karo salamu alaikum wa alaikum salam baka ji ne salamu alaikum Aji ba ka ji? Ka kara kira lawai ka kara kira ka kara kira. Kara kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Malam. Kana magana alaikum. Ibrahim daga Maiduguri. To Malam Ibrahim sallallahu. Hello, assalamu alaikum. malam. Mashirar ce daman mutanen nan kuma wannan shine halin su wallahi. Halin su ne gashi an fitar da wato wannan nasu akidun su marasa kyau a cikin littattafan su amma su zo sare kullum kuma sane mun wai aibin malamai na sunna wato malamai suna ba ma wai aibin suna yin suke nawa ba. Suna neman mele su kuskure a cikin rayuwa ne suka yi kuskuren su kawo. yanzu kawai ne aikin su yanzu da ta kwance ko ne na wasan A cikin facebook din muke chat da idan ka hujja shi na hujja akan na ga mai kwarikan nan fa ga irin wannan nasu so yana eh hujjoji na rusa da shi ma to ashe akwai wani tsari da suke yi a facebook suna na comment na mutum so comment na wannan nake duba da yan sassa aka da an yi haidin sai kuma tuka tana cewa wai ah, a ban kawo hadisin a larabcin shi ba na duba sama daga dubabu na ci ha ashe har haka ne muna furcin naku ya kai ga haka wato duk wata hujja man da tsakawa ya ku yi kokonan kenan na ce kai mutanen nan gaskiya kun yi nisa muna kafirci Allah da gyara wa yana da Allah malaka su Allah da gyara Allah kawai ya shirye su shirya mu kuma shirya mu tana masa asiri kuma kare mu da mu amin to kwa na zan tashi yanzu yana zan tashi yanzu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ka kara kira kai mu ka kara kira assalamu alaikum Assalamu alaikum. Yau kamar Nijar zalla ne wai? Malam Ahmad Ahmad. Ya ne? An wuni lafiya ko? Zalla wala ya Nijar. ya haƙuri Nijar lafiya kalau alhamdulillah. A sai godiya zafi na babana. Zahi lokaci lokaci alhamdulillah. Barakallahu fi. sai godiya. yau dai yau dai allura ta tona garma a lalle allura ta tona ta tona garma babba ma kai allura ta ta ta tono garma yau wallahi tara ta ce gida yau wallahi mutanen nan kawai da yi. mutum bai sauke da haƙƙin da ke saman shi amma nan abu kula ne wallahi dara ta ce gida yau wallahi suna cin cikin al'umma sosai sosai sosai ba addini ba komi sai karkare da yi sai shi sai wane ne sai wane ne karya Allah dai kyara mana kawai. Allah dai mu dace. Ƙara tsare. Na gode fasai, na gode wa Barakallahu. Da daga kira uku zan tashi. Kira uku zan tashi. Tunda na ga waya na ba su kira ba. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لها متأثر أولي. بارك الله معايا وجنكم. قول له. الحمد لله ولا تدع. ما شاء الله يا يا ليبيا كو. إيه كتر يا رجل إن شاء الله. ما شاء الله يا ليبيا تو. والله الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله تمام ما شاء الله حكى مكي صح ما شاء الله ما شاء من من وجاد ابن وجاد كرتون اكثر من انا وليش ولا يلا شي بلا شرب الحمد لله انا ترى مشكلة رانغا بعدا بني الله سبحانه وتعالى مرتا امين يا رب العالمين امم انا والله كما ده ابن ما كان يسودا